Barka da zuwa tashar tsakar gida. Asalin sautin muryar zagin da aka yi wa 'yar Bello ya da iyayenta, da ya sa malamin fusata ya yi ashar. A jiya mun kawo muku sautin muryar shehin malamin nan na Sokoto, Sheikh Bello Yabo, inda aka ji shi cikin bacin yana martani ga kishiyar 'yarsa mai suna Asma'u, inda ya wa iyayen kishiyar 'yar tasa zagin ta tas. sai dai tun aji ake sabanin ra'ayi yayin da wasu ke ganin rashin kyautawa malamin wasu kuma na ganin hakan shine daidai ya kwata wa yarsa yanci wasu kuma na cewa ba za su ce komai ba sai sun ji abin da aka yi wa yar tasa har ya kai ga rama mata to a yau mun samu sautin murya na zagi da cin mutuncin da aka yi wa yar malamin kamar yadda zagoji ke ba warin ta kike ba balle ta tsaya ta yi kwada da ke ni ni nike warin ki in ke cika ta kakka ni ni ka kishi da ke ba ita ba wallahi asama'u in ki asama'u bello aliyu yabo in ke cika babbar ya kike ba kiranta ya kamata ki ba ki isko ta gida ki yi mata bala'i nan za ki cika babbar iska kin ji kwata-kwata ba ma ba ma maganan naman kai a cikin rake ba ki hito kiri-kiri ki faɗi abin da kika ji game da su kin gane kuma lahani in dai ina da rai ban taɓa bari mama ta ya faɗa da ke. wala ban taba bari ta yi hwada da ke saboda dama to asali ita ba ta dauke ki matsayin kishiyarta ba amma saboda ke nuna ke yan rashin mutunci kike wallahi wallahi ni addere da ke kuma dukkin ka bari ni kwana yau Allah ubangiji ka ɗebe miki albarka ashe karamar iska kike hadda za a kiran kike katsa waya billahi lazi gaba ɗai ke ƙarama, kike kin bani mamaki wallahi wallahi kin ban mamaki tun da na iya buɗe baki ki ce mata ta baki kunya ta ji kunya uwarki ma da ta haihe ki ko da yake ai dangin hauka ne an yi gadon hauka an yi gadon rashin mutunci ɗiyar ciya ɗiyar mugun abu haihuwar asara wawuya kawai tunkiya wadda bata san abin da take yi ba wallahi baki da tarbiyya kuma auren ki kaddara ne an haɗa mu da mugun iri mugun abu ashe ke karama yan iska kike wallahi in ni ake sai na iske mama gidana ba ta kashi billahi lazi wai sai dai ki dauki ni abinda mai ban mamaki irin iya ɗaukar waya da zaki ki kira ta ko da yake ba ai gadon mutunci ba dama ya za a yi mutunci iyayen ma da suka kunna suka haihuwa ba a ganin girman su balle wasu wallahi ni kin bani mamaki ciya ciyarai ne an haɗa mu da su kaddara ce ba da za mu sai dai mu yi hankuri wai kishi wallahi you are left behind wallahi kika zo ta uku to da wa za ki kishi kishi hauka dai wallahi ki san da wa'anda za su yi wala mama kan tahi ƙarhin ki in haɗa miki gaba ɗaya ba warin ki take bakin jiya haka kawai kana ganin mutum ashe ba mutum bane butun butun yi kazama ma da ke hauka banza wala ta haikwa kuma za a kwatan mata yanci sha Allah ta hi ta ya faɗa da ke na rance da Allah ta wuce nan in dai ina da rai mama ta yi faɗa da ke wallahi ba dai ita ba ita ba yauwa ni ce har abada in Allah ya so ki bai iya tara miki waɗanga mutane don ki san asma ta wace maciyaciya gare ki samu dai wani suna ki mata in dai ciyata ki a maciyaciya ki bai iya tara miki waɗanga mutane uban uwarki bai iya tara mu uwarki waɗanga mutane don haka ya hi kyau ki kira uwarki maciyaciya da kira kira asma'u ke ce mata shi is left behind gami an ka batta baya gami gami an ka batta baya alhamdulillah asma'u tun tashinta ta yi karatun addini to asma'u na firamare ta sauki alkur'ani ta yi karatun littafai masu yawa sannan ta zo ga karatun boko ta yi firamare ta yi sakandare ta ta yi jami'a bsc ta karanta sociology bsc gare ta yanzu a waiting result ta kai da result ɗinta ya hito yanzu kina ji ta yi wurin service don haka gami take left behind amma uwarki ko takardar bagali ba ta da ko takardar firamare oke ba ta da don haka ita an ka bari baya ba asma'u asma'u ba in take baya da gefen addini da gefen duniya ba inda asma'u take baya ba inda an ka ba asma'u baya uwarki an ka bari baya in kina iyawa in kina zuciya ki kai ta makaranta ta tayo karatu irin da asma'u ta yi don haka ba inda an ka ba asma'u baya sannan Allah ya tuha mata asiri ta yi karatun addini ta yi karatun boko kuma Allah ya gan mata da uban uban da ke iya kashe da ke ɗebe mata takaici na ɗebe mata takaici ta kowane gehe wallahi ina iya ɗebe mata takaici don haka uwarki an ka bari baya ita da bata yi komi ba ke ce mata kazama hankali bai ɗauka asma'u da an ka haihuwa cikin gwiwa locus nan cikin garin sakuta ke haɗa ta da uwarki da an ka haihuwa ƙauye uwarki da abba ƙawaya kuma jahila babu karatu Allah babu karatun boko don haka an san wadda aka azaba wannan kalmomi duk abin da ke jingina ga asma'u sun hi cancanta ga uwarki bisa ga asba'u uwarki ta hi cancanta ta zama kazama duk wadda an ka ce ta haife ta sakkwato bariki ta ta makarantar firamare ta yi sakandare ta yi jami'a to ba za ki haɗa da wanda an ka haifa ƙauye kuma jahila typical ba ƙawaya jahila don haka uwarki ta yi cancanta zama ƙazama bisa ga bisa ga asma'u amma in ƙazama ta wannan kuma uban ke soka shi ya ɗahu ƙazama shi ya aure da ƙazama wannan aibin uban na yana cikin rashin hankali ne da rashin mutunci ne dama katsinawa marasa mutunci marasa mutunci rashin mutuncin nan da kin jingina mana to ya koma gare duk abin da ke faɗa mana gashi nan yanzu Allah ya mai su a gare ki ki an marshe mutunci don in ga mutunci tare na da ubanki ina mai gidan ubanki ubanki na yaro na ki to ki bude baki ki ce min marashi mutunci marashi hankali maciyaci kowa ya san ke kai iska ke kai iska uwarki ta kai iska duk abin da kai kuma gaban uwarki kai tana ji don ina jin maganar ta gaban uwake don haka ke iska uwake iska ubanki dan iska ubanki ya zan dan iska mutumin banza bai iya controlling din gida nai wallahi ni ba aza haka yake ba wallahi azni kai mai addini ne na rince da Allah inda na san bai iya controlling din gida wallahi ni ban hada zuri'a da shi wallahi ban bashi daya ta amma dai kaddara ta riga ta ta riga fata amma magana tsiya tsiya ta hicancanta gare ku wallahi sadda ni san ubanki ko tagun kware baya da tambayi shi ki ja tagun kware wanga wallahi baya da kuma yanda kuka kurin ya samu to ku kun ka san ya samu ni wallahi ban san ya samu ba don ban ga abin da yayi ba bai yi min ba wa wani na ba kun ban ga yawa wani ba don haka ku kun ka san ya samu ni ban san ya samu ba ni hayyo yana nan maciyaci ne da na san shi don hayyo Allah bai bashi zuciya abinda an kai mai ya rama ba abinda ni mai ya kasa ramawa ina magana arziki take ni wallahi ban dauke mai arziki ba kuma gare ni ba mai arziki bane har kwanan gobe yana na maciyaci ne ko da na san shi yana yaro kurtun ɗan sanda ko maciyaci ko tagun ƙware baya da ke ji don haki sai yan dare ya cin miki bello ya bina wanga wallahi ubanki na wallahi ina iska miki gidanku in ci mutuncin ki in ci mutuncin uwaki in ci mutuncin ubanki ki kama kanki wallahi bello ya bu yayi muku yawa asma'u ba garin ba an haka tana yi titi an ka dauko ta ba taho ai kowa yayi na an ka roka na bashi saboda Allah saboda addini ashe ba mai addini na mutumin banza na ke nuna ke e iska yake ubanki dan iska uwaki e iska duk e iska huke duk mutanen banza huke don ku sa niyya amma dai diyata wallahi ban kai ta don wata shegiya ta yi mata wulakanci ba hada mu uwaki ta kama kanta na rince da Allah in kun ka saki bacin uwata sai ta sai na iska mu gidan na ci buru ubanku da ke da uwaki wallahi duk sai na ci buru ubanku ki san da wannan